This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma da FM. Sannan muna nan kodayaushe akan intanet wato a voahausa.com. Masu saurari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokacin ranar 15 ga watan Agustan shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Bello Habib Galadanci a cikin shirin namu da ke zuwa muku zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya. Kanin labaran duniya na cewa 'yan gudun hijira 40 sun rasa rayukansu a tekun Mediterranean. kana hukumomin kasar sin sun baiwa jama'a umarnin su tattara ina su ina su sabbin haraba inda aka samu fashewa koriya ta arewa ta yi barazanar kadamar da yaki gum a kan koriya ta kudu rahotanni daga najeriya na cewa allah ya yi wa mataimakin gwamnan jihar borno zanna umar mustapha rasuwa sannan har yanzu a najeriya ana ci gaba da cece kuce game da yunkurin da gwamnatin shugaba muhammadu buhari ke yi na bincikar tsohuwar gwamnatin da ta shuɗe bincike ya zama dole saboda zai gano wannan cuta da handama da aka dinga yi. Waɗannan maganar maganar sata da cewa za a karɓi kayan sata duk kudu ne yaudara ne kawai. To muna kuma tafa da shirin Ibrahim ka almasi garba na amsoshin tambayoyinku amma da farko a gyara zama a sha labaran duniya. Jama'a sauran mu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karanto su Bello Galadanci. Rundunar sojan ruwan kasar Italiya ta ce akalla 'yan gudun hijira 40 ne suka rasa rayukansu a tekun Mediterranean. kuma an ceto adadin mutane waɗanda ba a san yawansu ba daga abin da jama'a suka ce wani kwale-kwale ne cike da mutane sosai wata sanarwa da rundunar ta fitar a kan shafin twitter ta ce har yanzu ana ci gaba da yankurin ceto jama'a da kwale-kwalen arewa da kasar libya har yanzu dai ba a da tabbacin dalilan rasa rayukan jama'a nahiyar turai ta fuskanci tururuwar 'yan gudun hijira da ke gujewa talauci da yaƙe-yaƙe a arewacin afirka da yankin gabas ta tsakiya hukumar lura da 'yan gudun hijira ta ƙasa da ƙasa ta ce akalla sama da mutane 192 ne suka isa nahiyar turai ta yin amfani da jiragen ruwa a wannan shekara sama da mutane 2000 ne suka rasa rayukansu a yankuran ketare tekun mediterranean bar mu nahiyar asiya inda hukumomin kasar sin suka baiwa wa jama'a umarnin tattara inasu inasu su bar harabar tashar jirgin ruwan nan da ya fuskanci fashewar nakiyoyi da gobara mai girman gaske a arewa maso gabashin birnin tianjin kamar yadda jaridar gwamnatin kasar ta rawaito jaridar beijing news yau asabar ta ce duk mutanen da ke da tazarar kilomita uku a zagaye da inda aka samu wannan hadari su bar wajen nan take saboda yiwuwar gurbatar muhalli daga sinadarai masu hadari sodium cyanide wani sinadari ne wanda yake kisa kuma an ga alamunsa a gabas da inda wannan lamari ya faru kamar yadda 'yan sanda suka bayyana a cikin wannan jarida gungun ƙwararru sama da ɗari biyu ne waɗanda suka kware a harkokin makamashin nukiliya na sojoji da sinadarai masu haɗari suka share lokuta suna ta bincike na wannan waje domin neman sinadarai masu haɗari. Ya zuwa yanzu jami'ai sun dage akan cewa wannan waje da aka samu gobara ba shi da wani haɗari ga lafiyar bil'adama. Amma kuma sun ba da tabbacin samun alamun sinadarai masu haɗari a daidai inda fashewar ta auku. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. madalla sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce wani sabon kwamiti da amurka da kuma kasar cuba suka hada zai fara tattaunawa a wata mai zuwa domin kammala daidaita dangantakar kasashen guda biyu da kuma ginawa ma akan bikin tarihi da aka yi na juma'ar nan a lokacin da aka daga tutar amurka a kan ofishin jakadancin ta da ke birnin havana a karo na farko cikin shekaru hamsin da hudu. a ganawar haɗin gwiwa da manema labarai tare da kwaransa na cuba bruno rodriguez kerry ya ce hanyar kammala daidaita dangantaka ya dogara ne a kan cire takunkuman cinikayya da amurka ta kakabawa cuba sama da shekaru hamsin da suka gabata da ma wasu matakan shugaba barack obama yana goyon bayan wannan yunkuri amma kuma yana fuskantar kalubale daga 'yan majalisar tarayya da yawa masu ra'ayin mazan jiya kerry ya kuma nuna alamun cewa duk wanda aka zaba a matsayin shugaban amurka a watan nuwambar shekarar 2016 to zai iya mayar da hannun agogo baya dangane da cigaban da gwamnatin shugaba obama ta samu tsakanin amurka da cuba jama'a ƙasar koriya ta arewa ta yi barazanar kaddamar da yaƙi ɗungurungum a kan koriya ta kudu biyo bayan surutan farfaganda da kudin ta fara yi da na'urar amsa kowa a kusa da bakin iyakokin ƙasashen guda biyu inda ake zaman doya da manja koriya ta kudu ta dawo ne da waɗannan surutai na farfaganda bayan sha da sama da shekaru goma ba a yi ba domin mayar da martani akan fashewar wata nakiyar karkashin ƙasa ta raunata wasu sojoji guda biyu a ɓangaren kudu da ake cewa demilitarized zone a turance wato wannan yanki da ke tsakanin ƙasashen guda biyu wanda aka haramta ayyukan sojoji a kai koriya ta arewa wadda ta yi watsi da kasafin kudu na cewa ita fa ita ba ita bace ta dasa waɗannan na nakiyoyi kuma yau asabar ita koriya ta arewan ta ce surutun da takwaranta na kudu ke yi tamkar kaddamar da yaki ne ta kuma kara da cewa idan dai har ba a daina ba to hakan zai iya jawo yaki baki daya a ƙarshe jami'an ƙasar lebanon sun ce sun tsare wani kusa ɗari ka sunni wanda ake nema saboda alakar shi da wasu hare-hare a kan rundunar sojin ƙasar lebanon jami'ai sun ce an tsare sheikh ahmed al-asir yau asabar a tashar sauka jirgin sama na birnin beirut kuma sun kara da cewa yana amfani da fasfon bogi ne kana kuma an yi masa aiki a fuska domin batar da kamanninsa wannan mutum da ya daɗe yana tserewa hukumomi tun shekara ta 2013 bayan samaman da sojojin lebanon suka kai a haraba gidansa da ke kudancin birnin sudan mai tashar jirgin ruwa akalla sojojin lebanon guda goma sha takwas ne suka rasa rayukansu a wannan lokaci Al'asir ya taka rawa wajen rura wutar zaman doya da manja tsakanin mabiya ɗarikokin sunni da shi'a a Lebanon, sannan wannan mutum yana da matukar adawa da ƙungiyar Hezbollah. Ya kuma zargi gwamnatin Lebanon da aiki tare da mayakan sa kai na 'yan shi'a waɗanda ke ba da goyon baya ga shugaba Bashar al-Assad a yakin basasar Siriya. Gwamnatin Lebanon ta zargi al'asir da haɗa rundunar mayaka ba bisa ka'ida ba, an kuma ɗora wa mabiyansa alhakin wasu hare-haren ƙunar baƙin wake da dama a yankin gabas ta tsakiya. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Sarautanni daga jihar Borno da ke arewa maso gabashin Najeriya na cewa Allah ya yi wa mataimakin gwamnan jihar Borno zanna Umar Mustapha rasuwa. Ga ƙarin bayanin da wakilin murya Amurka Haruna Dauda ya minta waya talho. na mamu kamar da ka da haka yake ita ma kanta gwamnatin jihar ta tabbatar da wannan rasuwa na mataimakin gwamnan jihar Borno wato Alhaji Zanna Umar Mustafa ya rasu ne kuma garin Yola wato fadar gwamnatin jihar Adamawa kenan lokacin da ya je wani ziyaran aiki na bikin yaya ɗalibai da za a yi yau kenan a garin Adamawa ya je ne a cewa kwana wajen eh, makwancinsa zuwa wayewan gari sai aka cika aka tabbatar cewa ya tashi babu rai bayan an yi ta kokarin neman sa a waya bai dauki waya ba an yi ta kokarin buga masa irin wayoyi na intercom ba alamun sa babu kuma sa wanda muka samu bayanin cewa an karya kofar aka ce kuma sai aka same sa a mace da zaka zancen da muke da kai shine ana kokarin a doku ga ne daga can garin yola zuwa garin maiduguri inda kuma za a yi masa jana'iza a nan a cikin garin maiduguri To Haruna kamar a baya akwai wani rahotanni da ke nuna cewa kamar yana fama da wata rashin lafiya ne ko dai lafiyarsa kalau. Gaskiya babu wani bayani game da cewa ko yana fama da wata rashin lafiya. Saboda ko a shekarun jiya kafin ya bar birnin Maiduguri an zaga aiki da shi a wasu ƙauyuka haka tare da shi gwamnan a mutane sun gansa kuma ya gaisa da mutane kwarai da gaske har kowa shekaran jiya ya karbi wasu da suka canza shiga daga wata jam'iyya zuwa jam'iyyar su ta APC a matsayin sa na mataimakin gwamna wanda gwamna ya umarce shi ya hakan to ya ayyuka da dama kafin ya tafi wannan gari na Yola to bisa bayanai da muke samu ne babu wani rashin lafiya da yake tattare da shi wanda kuma ya sanadiyan wannan mutuwa nasa na yau To kamar ya yanayin a garin na Maiduguri yake ya zuwa yanzu kamar me mutane suke cewa game da wannan rasuwa? gaskiya mutane na ta nuna alhini da tunaninsu game da wannan rasuwa na shi wannan mataimakin gwamna to mutane gaskiya suna jimami to haruna ya batun iyalinsa da ya bari eh, ya dai mutu dai shekaru mataimakin gwamnan dai dan shekara a arba'in da tara ne da haihuwa kuma an tiyara suna ne ya bar ya'ya uku maza biyu mace da kuma mata guda duniya duniya to sai mu ce allah ya ji kansa a gaida kuma wato haruna dauda to a najeriya har ila yau tun bayan da kwamitin sulhu na ƙasa ya ziyarci shugaban najeriya muhammadu buhari a farkon makon nan ana ta ci gaba da cece kuce kan yunkurin da gwamnatin ta buhari ke yi na binciken gwamnatin da ta shuɗe ga wakilin murya amurka hassan mai na kai da ƙarin bayani A cewar shugaban kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Najeriya, Kwamarar Shehu Sani, binciken da gwamnatin Buhari ke son yi ya zama dole. Bincike ya zama dole saboda zai gano wannan cuta da handama da aka dinga yi a baya don kuɗin da aka dinga sata ba kaɗan bane ta irin wannan. Babu inda za a yi yanzu a farfado da tattalin arzikin Najeriya nan ba tare da an kwato kudaden da aka sace ba. Wa'annan mutane da suka yi sata su aka an zo kuɗi daga wurin ba a tilasta mata na kazo Yanzu haka idan ba an so wannan kuɗi ba ina za a je a so wannan a ƙara sa kaini ne wurin kwato kuɗi kamun a yi maganan gurfanar da su a gaban shari'a. dan mutum ya ci biliyan ɗari don ka kai shi kurkuku ba wani wahala zuwa ciki ba kuma zai fito ne dan har yanzu a tarihin Najeriya ba wani wanda yake a dauri daga shekara ko sha shi wai ya zaci kuɗi. To sai dai kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna Abdulkadir Balarabe Musa wanda ƙwararren akanta ne ya gaya min cewa wannan bincike muddin ya takaita akan gwamnatin gudun Jonathan to abin ya zama surkulle. To na farko dai abin da suke so su yi yanzu ko kuma suke yi yanzu ai dama can ana yin shi. Menene bambancin na yanzu da na da? yanzu nan da aka ce gwamnatin apc ba za ka bincike wace gwamnati ba sai gwamnatin jihar kawai duk sauran gwamnatocin tun daga ranci har zuwa shi jonathan din ba za a bincike eh, har zuwa kafin jonathan ba za a bincike su ba wannan ya nuna cewa barayin da ke shugabancin Najeriya har yanzu suke cike shugabanci yanzu kuma waɗannan maganar maganar sata da cewa za a karɓi kayan sata duk su kula ne yaudara ne kawai ƙasar nan sai kai barawo ne za ka yi mulkin ƙasar nan barayin su ne ke bincike ne za a yi da mutane. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Adala a gaida Hassan to asusun kwamitin da tsohuwar gwamnati da ta shuɗe ta kafa domin tallafa wa mutanen da ayyukan ta'addanci suka shafa ya kai ziyara jihar Gombe inda ya baiwa wasu asibitoci biyu kudade domin sayan magunguna da sauran kayayyakin jinya da za a yi amfani da su wajen lura da waɗanda suka samu raunuka. An da kirkiro da wannan kwamiti ne a watan Yulin bara a ƙarƙashin jagorancin Janar T.Y. juma mai ritaya ga wakilin Amurka Abdulhamid Muhammad da ƙarin bayani. kwamitin asusun tallafawa mutanen da ta'addancin 'yan bindiga ta shafa ya ziyarci jihar gombe inda ya kawo gudumawar kuɗi naira miliyan 40 da aka rabawa asibitoci guda biyu da suka hada da na gwamnatin tarayya da kuma na jihar tun da farko kuwa shugaban kwamitin farfesa victor osheshe ya shaidawa gwamnan jihar ibrahim hassan dan kwambo makasudin ziyarar kwamitin ya ce mun zo ne domin mu sadu da gwamnatin jiha da kuma wasu cibiyoyin da suke tunkarar illolin da matsalolin rashin tsaro ke haddasawa kamar su sashen kula da lafiya shi kuma nasa jawabin gwamnan jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kwambo ya bayyana farin ciki da kuma godiya dangane da azama da kuma gaggawar ba da tallafi wa mutanen da suka tagayyara. a asusun ya yi abin karfafa gwiwa ne sannan ya ce asusun na daga cikin hukumomin da za a yi alfahari da su a ƙasa baki ɗaya. Gwamnan ya ce zai yi amfani da wannan damar domin godewa gwamnatin tarayya dangane da irin ba da agaji iri daban-daban ma jihar daga bisani kuma na tuntuɗi ɗaya daga cikin shugabannin asibitin da suka amfana daga tallafin asusun. ta bakin majinyatan. Rana Sunusa Abubakar daga da Dawaki saboda na samu matsala a kafa da hannu. Amma gefe na na ga yawanci mutanen duk sun yawanci sun mutu mun samu tallafi da dama daga gwamnatin jiha zuwa gwamnatin tarayya duka mun samu tallafi. Domin gwamnatin jiha ta ɗauke mana jinya kuma mun samu tallafi na kuɗaɗe wanda akalla dai ni dai na samu kuɗi da ya kai kamar dubu ɗari haka. Sunana Abdullahi Lamuwa, ta zama da Shamaki. lallai tallafi ya iso alhamdulillah ya samu dubu tamanin da uku na tsakanin gwamna da senator su shugabanni sun mana bayani gashi gashi na yin gwamna da farin ciki idan Allah saka da alkhairi Allah ta ya so wannan gwamnati Allah mata albarka Allah kuma saka musu da alkhairi sai dai kuma wani mutum wanda sojoji suka kashe masa kani ya same ni cikin fushi ya buƙaci gwamnatin tarayya da ta bi musu kadi sunana Aminu Sa'idu wan abakar s ali wadda aka kashe lallai abin da mu muke tunani ko muke so a yi shine gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki akan wani al'amari da ya faru lallai lallai muna kawo kukanmu saboda yanzu abin da yake faruwa su mutane suna ganin dan boko haram aka kashe to abakar ma'aikacin ashaka ne ya tashi ya aiki zai je ɗabi iyalan sai da su ashaka su da suka harbe shi ba su da suka fahimci cewa ma shi ba boko haram ba ne a dokan soja ma ba a ce kai harbi ba to amma in ba gwamnati ɗauki mataki a kai ba to ya zama mutane da yawa za a yi ta harbewa akan hanya ana ce in boko haram ne so ya zama dole a ɗauki mataki a bi masa kadonsa a bi masa haƙƙinsa mu ba mu yadda ba abdulwahab muhammad muna amurka daga gombe a najeriya Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani. Madalla gaida Abdulwahab yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 11 ne na safe da minti 16 sashen Hausa na murya Amurka kuke sauraro. Ga shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Assalamu alaikum sashin Hausa na muryar Amurka. Don Allah wace nahiya ce tafi yawan ƙasashe da kuma wacce tafi ƙarfin tattalin arziki a duniya? Mai tambaya Muhammad Garba Sabiola Sa'idawa Gashuwa. Za kuma a ji babin aikin Sheikh Dr. Isa Alifantami a Saudiya da sauran abubuwa masu alaƙa. a tambayar su Amadu Manaja unguwar Karofin Madaki Bauchi da sauran masu saurare. To bari mu fara da babin karantarwar Sheikh Isa Ali Fantami a Saudiya da sauran abubuwa masu alaka a tambayar tarihin malamin da Amadu Manaja da sauran masu saurare suka yi. ga wakilinmu na bauchi abdulluhan muhammad da shek din to a halin yanzu dai za mu ce ma kaman hutu ka zo haka ne yawa domin ka koma wannan jami'a mm. ta musulunci mm. da ke majina shin garin ya ka samu kanka wannan wuri to gaskiya tarihin yana da tsawo amma dai kawai abin da nake tunawa shine dab da kammala phd na wato doctoral degree wannan dokta na ingila shugabanni wasu daga cikin shugabannin jami'a din suka zo su har turai din suka mini email cewa suna so za su zo UK an ba su dama su gana da ni suka min email muka yi appointment da su ban san kan meye ba na tambaye mai suka ce sai sun zo su dai daga university na Madina ne a suna bukata su ganni so na zade dai na ta tunanin me ya faru na zo an same su muka yi zama a cikin birnin London muka gana suka ce suna so ne in taimaka na zo in karantar musu a jami'a jami'ar musulunci ke neman taimako so na gode da wannan dama amma aban lokaci na je na yi salatul istikhara kuma na nemi shawarin iyaye da yan uwa da iyalai to abin da kawai ya gaya mun ya girgiza ni sai ya ce masa shi shugaban da biyar sai ya ce mun ba za ka zo ka taimaki addinin musulunci a garin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam mutanen garin annabin ka suna son taimakon ka ba za ka zo ka taimaka musu ba sai mun tambaya haka wannan magana ta kashe mun jiki a ce mutanen garin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna neman taimako na ba zan zo nayi ba sai jiki na yi sanyi sai ce masa maganar ka ta kashe mun jiki amma dai tunda ina da na gaba zan je ni na yi magana su amma zan yi kokarin gamsar da su su amince da alherin da ke cikin tafiyata na zo bayan na zo na kammala fiji da dawo na aiki shekara ɗaya da kusan da rabi ina karantarwa a jami'a ta tarayya da ke Bauchi amma su daga Madina suna ta mun email mun yi exchanging email da su ba zai gaza wannan tsakani kamar sau goma sha ba suna jira na har aka yi semester farko ana jira na aka ban course ban zo ba ne karba ya kammala aka shiga second semester abu da ya ci tira addu'in nace musu to ga nan ina da bil hakika dukkan kauna da za a nuna mutum a karrama masa jami'ar musulunci ta madinan nan sun nuna mini mun yi agreement na farko na time din da za su zanyi musu da suka dan ji dadin aikin nawa dab da zan tafi hutun sai aka mun takarda ce a jami'a bata amince in tafi a lokacin ba an ƙara lokacin ba so kawai takardan ba na akai ba a nemi izina ba cewa an ƙara mun zamana a wurin so alhamdulillah har dai taho ban yi reply ba dai na karbi takardan na ce musu to bari in je gida dan amma dai ban ba su amsa ba amma dai jin dadin aikin suka ce sun ma ƙara mun zamana a ta <laughs> na'am a to yawancin masu sauraron ka suna jin yanda kake bayani suna gamsuwa da shi don saboda kakan yi misali ta fannin da lalle sai mutum ya gane abin da kake kakan yi masa misali da abin da yake kusa da shi shin wannan a kai ne ko kuma dai a wannan kyauta ne daga Allah Ubangiji wato malam Abdul abdulhab gaskiya da mutane suke gamsuwa da bayanin wani lokacin na kwanta har kuka ina yi saboda irin sakonni da nake samu ta waya ne a buga ta text message ne ta wasiƙa a rubuce ne daga jihohi da yawa a yanzu musamman daga jihar kano kaduna jos waɗannan jihohi ku da borno da yobe biyar dinnan da lagos musulman da ke wuraren lagos ɗin irin su wajen oberland da irin su agege irin mile 12 inda suke da musulmai da masu jin hausa wato irin abubuwan da nake samu ne da suke appreciate wala lokaci har kuka yana sani sai dai kawai mu roki Allah Allah ya sa mu ci jarrabawan da yake mana gaskiyar magana malam ba zan iya ce maka ga inda na koya ba da yawa sukan yaba in an ce to ni na zauna na koya na san dai ina malamin makaranta kuma mutum ya yi courses na education to ko wurin da na je din lokacin da nake course na karantarwa a UK din gaskiya da na shiga course na certificate akan karantarwa ni ne daya ni ne na daya a turai din akan karanta saboda in tashi ne making presentation in ka yin ka gama sai ka yi presentation da ne presentation ana ba ɗalibai yan uwanka kowa yi scoring ɗinka to duk wanda suke wurin ɗalibai kowa zai scoring kowa malamai za su yi duka taron kowa A ya bani duka dalibai da muke competition da su mm. wanda su ma za su yi ne scoring kowa ya ce A na ci waɗanda suke shugaban da suka ce kowa A na ci so wanda suke assessment dina mutum 43 tsakanin ɗaliban ajin da malama amma babu wanda ya ban ba A ba saboda me saboda presentation din da na a wurin kowa sai ba shi sha'awa ina yi tukunna da malaman ɗaliban kowa tafi yake tunda taro ne na in boko <laughs> to wasu ababe kai abun da annabi ya faɗa ya ce inna minal bayani la sihira a cikin bayani akwai sihiri wani hakku Allah zai maka baiwa kai bayanin a fahimta fahimta ka bada misalin a gane saboda dama nakan zauna zan yi wa'azin ban shirya ba kawai a wurin zan zauna sai in tuna me zan faɗa ba sai ma ka shirya lokaci kai tunanin ba to wasu lokaci ba ka ba samun time da za ka yi shirya amma in ka zo saboda muwafaka ta Allah subhanahu wataala ba yanka ko iyawa ko kafi kowa ba sai Allah ya tallafa maka ya taimaka maka sai baka dace an ka faɗa sai a fahimce ka to gaskiya da ma gaban dattawa ya taimaka na uku kuma yau da gobe ina karantarwa bisa ga tambayar da kai ɗazu kusan tun sama da shekara ashirin da biyu mutum yana karantar da addini na fara buɗe majalisi na farko a kofar gidan mahaifi na a cikin anguwar fantami da majalisin daga bayan asuba ake karatu har goma na safe duk anguwannin gombe daga ko ina za a taso a zo a zauna a yi karatu a wurin rana ɗaya za a yi takardu shida guda bakwai za a yi karatu tun daga karfe shida na safe har karfe goma awa hudu ana karatu a yi littafin na aji a yi wannan to yau da gobe idan kana yi ana samun experience na hudu ka je kasashe da dama ka koyi presentation skills ya yake presentation ya kake capturing attention na audience ɗinka idan ka zo ka tsaya ya kake yi ba za ka zauna haka yi shiru ba dole ka rika motsi wanda yake presentation yake movement fi wanda baya yi in mutane ya zama kisa ya zama boring sun gaji sai kai cracking jokes sai ga wanda ke bacci ma ya farka so duka waɗannan presentation skills din dole sai ka learning din su wallahu alam a yanzu kana cikin larabawa ko da ke larabci a wajen ka kamar ruwa ne to ya in ka ga kai gashi bakin fata dan najeriya kuma kana cikin wa'annan wanda yake harshen su ne ma larabci yi ana gogayya da kai to ya kake jin wannan abu a ranka gaskiya ina godewa Allah subhanahu wata'ala akan wannan ni'ima din ba kullum ina magana a babin godiya ne wa amma bi ni'imati rabbika fa haddith ba a babin dagawa ba akwai professor da balarabe ne muna faculty da shi professor Elias dan Algeria ne amma sai tirin sai ce min wallahi ma larabcin ka yafi nawa inganci ina roƙon Allah Allah ya sa na iya larabci irin ka shi balarabe ne kuma professor ne a kuma jami'ar amma wallahi sai mu tsohon da Allah ce larabcin da kake ba zan iya yi ba saboda me yace mun ya wace wace na yi su da yawa a duniya ina karance karance wannan ya sa mutum ya shiga wasu yarurruka na daban suka dauki hankalinsa daga yarensa amma balarabe ne matarsa balarabe ƴaƴansa duka larabawa amma haka yake gaya mun akwai din din sakataren din din mu na faculty abin da yake gaya mun kenan muna ce masa Abu Muhammad Abu Muhammad sunansa Abu Abana Ibrahim Abu Muhammad kullum sai ya ce mun mu Laraba ne anan sai nuna shi nuna ƴan uwansa su Laraba a colleagues Abdul Majid sai ce malam dukkanin wurin da kake gani mu Laraba ne amma larabcin kafi namu inganci mu muna fake ne miya ne amma kai kana Arabiya fossa standard Arabic shi yasa in suka shiga wani sabanin larabci sai ya zo tambayan sai ce me ake nufi da kaza menene yanzu misali ɗaya da zan ba dab da zan dawo shine suna ta rikici akan larabci akan kalmar mm, miji da mace a larabci da zan ce musu kalmar zaujin na miji da mace duka a larabci ɗaya ne na ba su misalai cewa qur'ani bai cewa zaujatin mace zaujin namiji zaujin mace na kawo misalin wa aslahna lahu zauja na kawo misalan uskun anta wa zaujuka ba a ce wa zaujatuka ba a wurin na wayar sai ce mun to kaga waɗannan malam masailin mu laraban ba za mu iya yi ba to akwai mutuntawa gaskiya suna mutunta mun iyaka malam abdulhab sai kuma amsar tambayar muhammad garba sabiola kan nahiyar da tafiyawan ƙasashe da kuma wacce tafi ƙarfin tattalin arziki to ga abin da ya sauƙaƙa To Malam Muhammad Garba idan aka bi abun bisa ka'idar cewa ƙasashen da Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da su za a lissafa, ma'ana yammacin Sahara da Somaliland da ake takaddama a kansu a nahiyar Afirka da kuma Ingila da Scotland da Wales waɗanda suka dunkule suka yi haɗaɗɗiyar masarautar UK to nahiyar Afirka mai jimlar ƙasashe hamsin da hudu ce ta farko. Ta biyu a yawan ƙasashe ita ce nahiyar Turai mai wajen hamsin. ta uku Asiya mai ƙasashe 48, ta hudu nahiyar Amurka ta Arewa mai ƙasashe 23, ta biyar nahiyar Oceanic mai yawan ƙasashe 14, ta shida kuma ta ƙarshe a yawan ƙasashe ita ce nahiyar Amurka ta Kudu mai jimlar ƙasashe 12 kawai. Nahiyar da kuma tafi ƙarfin tattalin arziki a halin yanzu, bisa lissafin da mafiya yawan masana suka amince da shi, ita ce Asiya, sai Turai, sai kuma Amurka ta Arewa. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin shek dr isa alifantami da wanda ya haɗa mana sautin mr tafiyarra girma tafiyarra da injiniyan mu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau kamar Allah a gaida Ibrahim Kalmasi Garba a kafin mu karkare shirin ga Bello ya dawo da labarai a takaice. rundunar sojin rawan kasar italiya ta ce akalla 'yan gudun hijira arba'in ne suka rasa rayukansu a teku mediterranean kuma an ceto adadin mutane waɗanda ba a san yawansu ba daga abin da jama'a suka ce wani kwale-kwale ne da ke cikin makare da jama'a wata sanarwa da rundunar ta fitar a kan shafin twitter ta ce har yanzu ana ci gaba da yunkurin ceto jama'a da kwale-kwalen a arewa da kasar libya har yanzu kuma ba tabbacin dalilan da ya sa jama'a suka rasa rayukansu. su A nahiyar Asiya hukumomin kasar Sin sun bai wa jama'a umarnin tattara ina su ina su su bar haraba tashar jirgin ruwan nan da ya fuskanci fashewar nakiyoyi da gobara mai girman gaske. A arewa maso gabashin birnin Tianjin, kamar da jaridar gwamnatin kasar ta rawaito. Jaridar Beijing News yau Asabar ta ce duk mutanen da ke da tazarar kilomita uku zagaye da inda aka samu wannan lamari to su bar wajen nan take saboda yiwuwar gurɓata muhalli daga sinadarai masu haɗari. a ƙarshe sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce wani sabon kwamiti da amurka da kuma ƙasar cuba suka hada zai fara tattaunawa a wata mai zuwa domin kammala daidaita dangantakar ƙasashen guda biyu saboda ginawa a kan bikin tarihi da aka yi juma'ar nan a lokacin da aka ɗaga tutar amurka akan ofishin jikarancinta a birnin havana a karo na farko a cikin shekaru hamsin da hudu masu aro duka-duka abin da ya sauka kenan a daidai wannan lokaci yanzu a madadin bello habib galadanci da yami obajime da ba da umarni muhammadu dalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka sai kuma can an jima da dare misalin karfe ta rabi za mu sake da insha Allah. This program has come to you from the Voice of America, Washington.